ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Abin da ake gudu kashi na talatin da hudu. Wanka Asma'u tai saboda an ce masu ɗaukar amarya suna hanya. Amatullah kamar ta san ba za a tafi da ita ba yau ta liƙe mata. da kyar da dabara shema'u ta haɗa ta da yaranta ta sa ya sare saurin kai mata su gidanta nan da sati biyu sai a dawo da ita lokacin ita ma asma'un ta saba ana fita da ita kuwa asma'u ta sa kuka an raba ta da ama ji take gara kawai a barta su tafi tare da kyar ta yi shiru ta shirya cikin wani material mai kyau riga da siket fuskarta ta sha kwalliya sosai ga katon mayafi da aka rufa mata har kai wata cikin ƙawayen shema'u mai suna ce ta matso kusa da asma'u ta damƙa mata wani abu kamar zuma a ɗan kofi asma'u ta ɗago kai ta kalle ta na san kin sha abubuwa da yawa shi yasa na zuba miki kaɗan kin san yadda muke da shema'u to kamar ƙanwa na ɗauke ki na ba ta sauran ta ajiye a gidanki asma'u ta nisa wannan kaya da ake bata ta sha idan bata yi da gaske ba zai iya bata mata ciki kowa da nasa kuma duk abu ɗaya ne dai suna so su ɗaga darajar ta a gurin miji kafa kai ta yi ta shanye tsimin mu ta ɗan yi murmushin jin daɗi ta san nan gaba sai asma'u ta neme ta da kanta don wannan sirrinsu ne na sakwatawa. daren motoci suka ji wanda ya daidai da faduwar gaban asma'u Shi kenan ta zama matar aure auren da ta fitar da rai ashe tana da rabon yinsa gashi za ta bar umma ta kama rayuwar ibada su mami ne suka zo ɗaukar amarya da wasu 'yan uwansu manya da aka tashi fita da kyar aka ɓamɓare asma'u daga jikin umma ita ma umman kukan take sa'an ta ma da mamayalwa sun yi nasu kukan motoci sun fi goma daga ɓangaren ango banda na dangin amarya masu motar gida da ta haya mata kuwa sun cika gidan biki ya yi albarka mutanen jikamci sun ɗauki amaryarsa asma'u a motar da take wani soja ne abokin kanal ishak sai walida a gaba a baya kuma yaya abu ce da mama yalwa sun saka asma'un a tsakiya gida ne flat mai kyau tun daga waje ga fulawoyi sun fito ta saman katanga get ɗin abu ɗaya yake da yake ba zai ɗauki motoci sama da uku ba dole aka bar wurin da za a shiga da mota amarya don anan za ka san an zo gidan amarya saboda ƙamshin da ke tasowa daga ciki wannan kuma aikin su shema'u ne da rashida sabira da suwai ba mata sai son barka ake gida ya yi kyau sosai a falo aka ajiye asma'u gurin wasu mata iyaye ga kanal ishak ta ɓangaren hajiya da babansu an yi barkwanci suka ƙare da nasiha babu mai iya tanka asma'u domin sun sha gargaɗi a wajen iyaye maza gashi da shak yana da kwarjinin da ba sa son bata masa don suna gudun ihsani ya samu tangarda daga na aka wuce da ita ɗakinta wanda umma ta yi namijin ƙoƙari wurin sanya kayan ƙawata shi kanta a rufe yake tana hawaye har aka zaunar da ita a bakin gado wata da ta ce gidanta na jikin na asma'u mai suna husna ta zo ta ɗan buɗe fuskar amarya tana murmushi masha Allah amarya Allah ya bada zaman lafiya idan kina da matsala ki riƙa nema na kin ji in kina so ma ni kullum sai na shigo na taimaka miki aina'u da ke gefe tana dariya ta ce tab lallai husuna biki san wannan angon ba sai da aka hada da magiya sannan aka samu matan suka fara fita gidan ba babba bane sosai daidai mata da miji ne da 'ya'yansu bayan gida ya watse sai makusantan asma'u har lokacin bata buɗe fuskar ta ba walida ta ce kin ga ki tashi ki sallar isha inda hali ma ki wanka ki canza kayan jikinki kin san saboda mutane ɗakin ya yi zafi ga ki kuma a ƙunshe cikin mayafi nema abin da zan faɗa mata kenan an taho da kayanki sai ki sami yan rigar bacci mai kyau ki saka asma'u bata san lokacin da ta buɗe lallabin nata tana kallon zubaida ba har da ma ɗan watsa mata harara dariya suka sake mata sosai zulaiha ta ce meye na harararta ki tashi ko na tona miki asiri wallahi zubaida ta ce don allah tona sauran suka rika naci ita kuma zulaiha tana ta ja musu rai da yake yau bakin ya yi laƙwas a sama'u dai bata ce komai ba ta shiga inda aka nuna mata banɗakin da ke cikin ɗakinta sai hamdala take don ko a toilet ma ba ƙaramin kashe kuɗi aka yi ba haka kuma duk kayan toilet ɗin abdulhalim ne ya mata su wanka ta da alaula ta mayar da rigarta akan tawul ɗin tana fitowa duk an ragu sai yaya ta shema'u za a yi sirri na yan uwa ta nuna mata inda ta ajiye kayan gyaran da aka bata a wata durowa don allah kada ki riƙa musu shan ƙoshi komai sama sama ya fi. ko don kada ki sha wanda zai illata ki ga wannan kuma ki saka asma'u ta karbi kunshin ledar da shima'u ta bata doguwar riga ce a baya amma ruwan madara rigar ta tsari ƙarshe da mayafinta ta buɗe baki za ta yi godiya da ɗan hawayenta shima'u ta ce in dai ta miki kyau shi kenan ki yi sauri ki sallah ki shirya kada ango ya zo ya same ki kina ɗaure da tawul mu za mu tafi ga zulaiha nan da walida su ne ƙawayen naki dama sabira dai da mijinta bai kamata ta zauna ba Shema'u bata fita ba sai da Asma'u ta yi sallah ta shirya. Wani turare mai maiko ta bata ta fara shafawa kafin a je ga sauran. Lalle kamshi zai tarar da kamshi. Bayan tafiyarsu daga ita sai walida suka dawo falo, don ba a son wannan zuwa da ake da abokan ango ha cikin ɗaki. Alamun buɗe gate ya sa hankalin Asma'u tashi. Ta ja mayafinta ta gyara kafin su shigo. Su huɗu ne har da angon. Biyu abokansa ne da ƙaninsa Ismail. Bata iya ganin kowa ba sai dai muryoyinsu da take ji. ba wasa suka tsaya ba nasiha ce dai da addu'o'i sai a lokacin ta ji mai gidan nata ya ce amin daga nan suka tashi ya ce direba zai kai su zulaiha gida abokin nasa mai ɗauko amarya ne ya ce shi zai kai su ashe walida ce ta ɗauke masa hankali tana ji ya fita rakiya amma ta kasa buɗe mayafin bare ta tashi lokacin da ya rufe kofar gidan kuwa zuciyarta ba ƙaramin harba ta yi ba an yi an gama yau ga asma'u a matsayin matar ishak motsi da kamshinsa ta ji a kusa da ita ta sake kankame mayafin shiru bata ji ya zauna ko yayi magana ba a hankali ta ji ya buɗe gaban mayafin ya shigo da kansa ciki ashe a gaban kafafuwanta ya durƙusa za ta yi baya ya sa hannu ya zagaye ta ga mayafin ya rufe su sai kamshin turarurruka da numfashinsu babu abin da za ta iya sai kawai ta rufe idanta cike da kunya a hankali yake mata magana kin yi kyau matar ji kamshi yau sai nake kamshin ki ya rikita ni shi yasa zan ta liƙe miki sake rimtsa ido tai tana jin wani irin kunyarsa tana karuwa a zuciyarta ya ɗago kanta tare da matso da bakinsa kusa da nata hancinsa yana guga juna ko na ɗauke ki ne a nitsa ta buɗe ido suka sauka cikin nasa ta yi murmushi sai ya ji gaba ɗaya ta hargitsa masa lissafi irin wannan farin cikin a ƙarƙashin inuwar aure a halattaccen zama kawai Allah yake sako shi bai daina kallonta ba ya riƙe hannunta suka tashi mayafin ya cire ya ajiye akan kujera ya ƙare wa rigar jikinta kallo Shema'u ta iya zaɓe. Sai a lokacin ita ma ta kula da kayansa. Yau ma har babbar riga a shaddar tasa ruwan madara kamar kayan jikinta. hula kuwa a ƙasa ta ganta kusa da inda take zaune. Yana riƙe da ita suka je ɗakinta. Shiga ki jira na zan je na wanka. Kunya ki nake ji da na ce ki raka ni. Amma ki yi alaula kafin na dawo. Ya faɗa yana kashe mata ido ita kuma ta sunkuyar da kai. Sai da ta shiga sannan ya wuce yana murmushi. da abin sallah ya shigo har da mayafinta na falo sanye da kayan bacci riga da wando ya shimfiɗa musu abin sallah tana kallonsa sannan ya nuna mata alamun ta tsaya su sallah ƙira'ar jiƙamshinta ta tafi da ita don nutsuwa da bawa harfa haƙƙi raka'a biyu suka yi sai shafa'i da wuturi sannan ya shiga jero addu'o'i da larabci kamar ba zai daina ba bayan ya kai ƙarshe suka shafa ya dawo gabanta ya dafa kanta ya sake yin wata sannan ya tashi zai naɗe abin sallah karatun uwar gida ta tuna ta ɗan matsa a kunyace ta karɓa ta ninki kuma ya ji daɗin hakan sosai ya fita daga ɗakin ya dawo ya ce ta biyo shi falo suka koma ya ajiye mata snacks nama juice da yogurt wane kike so jikinta duk ya fara yin sanyi ta ce ta ƙoshi ya murmushi wannan salahancin duk za ta yi ta gama ne ni zan ci kin ga ya kamata ki zauna kusa da ni har na ƙoshi ko ta ce mm. kamar wadda ta tauna Fulajil bisa kuskure santa tebul ɗin gabansa ta zagayo za ta zauna a kusa da shi sai kawai ya janyo ta kan cinyarsa tare da yi mata rikon da ba za ta iya gudu ba kada ki ce min kunya ta kike ji don kin san ni ba ni da ita in dai akan ki ne ke ma kuma haka nake so ki zama ta sai yadda kai gefe guda tana kokarin zillewa idan ba kya so mu ci shikenan sai mu koma inda muka fito ni ba ni da matsala ta ce to bari na matso da plate ɗin, ni ina jin yunwa hancinta ya ja yana dariya ashe sai da dabara zan samu ki ci abinci bayan sun gama ta kwashe komai ta kai kicin ɗin da bata gaji da gani ba tun lokacin da su walida suka nuna mata da ta dawo ya kashe kayan wuta suka shiga ciki ɗakinta za ta shiga ya ce mu je ɗaki na ki sa masa albarka ko burosh zan yi can ma akwai duk abin da zaki bukata hannunta ya kama suka tafi da imtaccen kamshi da sanyi ne suka doki hancinta komai na ɗakin sabo ne dama ɗakuna huɗu ne a gidan aka saka mata gado a guda biyu ɗayan kuma aka mayar mata da shi ƙaramin falo nasa ɗakin ya ɗauki hankalinta sosai ya shiga ban ɗaki ita kuma ta tsaya duba dubi wani baƙin abu mai santsi ta gani a gadonsa ta ɗauka baki ta buɗe da ta gane ko meye rigar bacci ce mai kyau da ta dace da amare tana jin ya fito ta yi saurin ajewa sai dai ya ganta ya zo ya rungume ta ta baya rigar ta miki kyau ko hmm. ni ba ban gane wa kamshin nan naki ba ji nake kamar na mayar da ke jikina asma'u ta janye jikinta kai a ƙasa ya miƙa mata riga ya ce ta je ta shirya yana jiranta don ya ga ta ƙi sakewa a nan kuma idan ta wuce minti goma zai biyo bayanta ɗakinta ta koma tana mayar da numfashi kamar wadda ta yi tsere sai juya rigar take yi a hannunta ƙarshe dai ta sake shiri ta saka ta ɗora zani a kai sannan ta fito tun daga bakin ƙofa ya tare ta ya ɗaga ta sai kan gado sai dai kuma yana ajiye ta ta soma hawaye zuciyarta ta yi mata nauyi sosai a take ya ruɗe yana tambaya ta ko me ya same ta duk yadda ya da Asma'u amma sai ta ƙi magana har lokacin kuka take yi duk sai ya ji babu daɗi a ransa a sanye ya ce kin tana Abubakar ne addu'a ya kamata ki masa ba kuka ba ta yi saurin girgiza kai idan ya taɓa ta kuma jikinta rawa yake sosai ganin ta ƙi magana sannan kuma tana ta tsoronsa sai kawai ya kwantar da ita ya ja bargo ya lullube ta tare da ya mata kis a goshi ki yi haƙuri idan na miki abin da ba so ne just sleep ba zan dame ki ba ɗaya gefen ya koma ya zauna yana kallonta asma'u ko ta juya baya tana ta kuka mai tsima zuciya da tada hankalin mai saurare dole ta yi kuka a wannan rana ko ta ji sauƙi a ranta yana gefe yana jin kukan nata har ransa amma ya rasa me take so sai da ta yi mai isa ta ji tana ajiyar zuciya shi ko yana a zaune ya jingina da filo yana kallanta ya rage hasken ɗakin sai fitilar gefen gado kawai bai yi fushi ba ya sake matsowa kusa da ita ya sanya ta a jikinsa fuskarta duk hawaye ta matsa kusa da shi ita ma don kokari har da zagaye hannunta a jikinsa ta kwantar da kanta a kafaɗarsa sai mai da numfashi kawai take hankalinsa ne ya dan kwanta da ya ji ta a jikinsa ya shafa kanta kukan me kike yi dama akwai abin da zai saki kuka ki yi shi ke kaɗai ba tare da kin gaya min ba saukar hawaye mai dumi ya ji a kirjinsa ta ce ji kamshi na don allah da gaske kana so na kin fi kowa sanin amsar tambayarki ta ɗago kanta tana sa kunya ce sosai a tare da ita muryarta ce ke nuni da rauni da kuma ciwon da ke cikin ranta a yau na ƙara tsana kaina da biyo a zuciya na yi aure a matsayin budurwa amma na daɗe da rasa wannan daraja ban san na gama cutar kaina ba sai yanzu lokacin da duk wata mace take jin ta isa a gurin mijinta idan ya same ta cikakkiyar budurwa na rasa wannan damar ba zan taɓa maka tinƙaho da abin da bani da shi ba ina jin kunyarka ina jin kamar na cuce ka Allah sarki tausayinta ya ji ya kama shi sosai har ta sa zuciyarsa ta raunana ya hana ta ƙarasa magana ta hanyar da ya san dole ta yi shiru sai da ya gama kisan ɗinta sannan ya sa yatsansa a saman bakinta ita kuma ta bi shi da kallo da fuskarta mai hawaye ba ƙarya kika min ba game da rayuwarki na san komai kuma duk da haka Allah ya sa min son ki a zuciyata Asma'u yadda da ƙaddara shine cikar musulunci abin da kika rasa ba zai taɓa dawowa ba tunda kin san baki da iko a kansa babban abin da za ki yi wa kanki gata shine haƙuri da dangana mata da yawa suna aure a irin wannan yanayin naki kuma wasu sai kiga asirin su ya rufu ke da naki ya fito fili kin zama misali ne ga sauran mata sannan kin yi nadama kuma kin tuba kuma wannan dama ake nema daga dukkanin musulmin kwarai don haka sai dai mu ce Allah ya kare sauran mata daga haɗuwa da faɗa irin wannan sharrin wani kukan mai ƙarfi ne ya zo mata ta ce wallahi sau ɗaya ne sau ɗaya tsautsayi ya faɗa mana kai hafe min dan allah rungume ta yi sosai a jikinsa ya irin tasa sai da ya ji hawaye ya zubo daga idansa ya allah ka nesanta mu daga tarkon zina mai zubar da kimar mai kima ta zubar da girman babba ta wulakanta mai daraja idan aka yi ta allah zai iya yafe wanda ya kuma ya tuba amma wallahi ta yi tambari kenan a rayuwar wanda ya a daidai kunnen ta ce, ashe dai yadda nake faɗa miki ina son ki biki taɓa yadda ba tunda har kike kwanto a yau ban taɓa ƙaryata zancen ki ba da kin so tun ranar farko zaki iya cewa safina ba yarki ce, kuma zan yarda fata na matar jikamshi shine mu kasance ma'aurata har aljanna ya kwantar da ita akan fulo yana kallon fuskarta a daren yau nake so na goge miki duk wata damuwa da kika tsinci kanki a baya ina so na zama farin cikinki ina so tarihin asma'u da ishak ya fara a yau nake son rubuta kaina a zuciyarki ki yarda cewa ke ma abar so ce kuma da yadda Allah zaki rayuwar aure cikin jin daɗi kamar kowace mace abu ɗaya kawai nake bukata yanzu daga gare ki maganganunsa sun sanyaya mata zuciya tsoron da take ji na za ta waye gari ta ga canji daga gare shi saboda rashin cikarta ya sa ta kuka me kake so ki ce kina son mijinki sai da ta kalle shi ta yi murmushi sosai sannan ta ce i love you ishak i love you ji kamshina ina son ka mijina ya riko fuskarta da tafin hannuwansa ya matso da ita daidai da tasa yana mata wani irin kallo lokaci na da kika cinye kina kuka zaki fara biya yanzu kokarin guduwa ta ya janyo ta ya danne tare da rufa musu bargo amarya da ango asuba ta gari juyi asma'u ta wanda ya sa ta bude ido suka sauka cikin na kanal ishak wanda yake ta kallanta a kwance take shi kuwa ya dora haɓasa akan hannunsa ɗaya ya zuba mata ido tana ta bacci ba ƙaramar kunya ta ji ba ta yi ƙasa cikin lallausar bargon da suka rufe da shi yana murmushi ya buɗe mata fuska tare da cewa na tashe ki da kallo ko duk laifinki ne da kika sa nake jin dama tun ranar da muka fara haɗuwa aka ɗaura mana aure bai san irin yadda take jin kunyarsa ba ta rufe ido tana noƙe kai jin kanta take a takura kamar ta tsuntsuwa ta gudu dama ya tabbatar da wuya ta magana duk burinsa na kunyata ta ragu idan suna tare amma ya lura kamar karuwa ta yi. matsowa ya daidai kunnen ta ya ce za ki iya tashi mai sallah a hankali ta gyada masa kai sannan ta ce cikin wata 'yar karamar murya asuba ta yi ne mamaki ta domin ganin take kamar yanzu ta rufe idanta ta fara bacci kamar ya san me take tunani ya ce kina mamaki ne bayan dukkin cin cinye daren da kuka da da sauri ta rufe masa baki kafin ya faɗi abin da ya niyya ai kuwa ya ciji hannun nata ta yi saurin janyewa daga bakinsa tana 'yar ƙara ta kwaɓe fuska za ta masa kuka dariya ya fara yi da ya ga da gaske kukan za ta yi hadda guntun hawaye ya kama hannun nata yana hurawa yi haƙuri lan asma'u matar soja fa bata kuka matar jiƙamshi kuma ba raguwa ba ce ƙyale shi ta yana rarrashin sai da ya sakankance sannan ta samu kafaɗarsa ita ma ta dasa masa cizo dariya ta so yi da ta ga cizon ya shige shi sosai nan fa suka fara kokawa yana cewa shi ma sai ya rama ga tsoron kada ya rama ɗin da gaske ga dariya tana cin ta. tun yana zai rama har ya koma yana kallon yadda take ta dariya da hawaye a idanta ji ta ya rungume ta a hankali Allah ya miki albarka mata ji kamshi yadda kike faranta min nima Allah ya bani ikon yi miki haka nutsuwa ta ta daina dariya tana cewa amin sai suka ji kiran a salatu kanal ishaq ya saurin tashi kin ga zaki samu makara ko na tashi da niyyar ne shirin zuwa masallaci ne fa sannan na tashe ki ka tashi dai kana cin zalina daga zuwa na gidanka a haka ma kika ce jifa yadda kika cije ni to ki zauna da shirin ki dan idan na dawo sai na rama sai da ya fito daga banɗakin ya saka doguwar riga zai tafi masallacin da ke bayan layinsu ya zo inda take kwance don ba za ta tashi yana ɗakin ba ya ce to ke kula min da kanki sai na dawo ya kusa bakin kofa ya ji ta ce allah ya tsare min kai allah ya dawo da kai lafiya ya ji daɗin addu'a sosai na gode matar jiƙamshi amma hakan ba zai hana ni ramawa ba idan na dawo daga haka ya fita ita ma ta tashi ta kimtsa ta zo ta fara nafila bayan ta idar da sallolinta ta zauna tana ta miƙa godiyarta ga Allah hakika ta samu babban rabo da Allah ya nufe ta da yin aure duk da abubuwan da suka faru a rayuwarta mata irin ta nawa ne suke cikin tashin hankali da kuma muguwar kyama kuma wasu da gaske sun tuba amma hakan bai sa mutane sun raga musu ba ta san dai komai ba zai taɓa gogewa ba kamar bai faru ba gashi ta auri mijin da kowace mace za ta so kasancewa da shi a take ta yanke shawarar neman izininsa na yin azumin ranakun litinin da alhamis domin neman ƙarin kusanci da allah da kuma tuba a nan ya da ya same ta tana kuka da addu'a ya zauna a gefenta suka ƙarasa tare sannan ya kuma bata baki akan ta ci gaba da haƙuri da rayuwa daga hira ya dawo da magana rama cizo ta soma ba shi haƙuri ya ce bai san zancen ba daga baya ya ce nuna min inda ba so a jikinki sai na rama anan. gaskiya ni ina son ko ina dariyar mugunta yake mata don ya ga tsoro take ji sosai to bari na sauƙaƙa miki rinka nuna min inda kika fi so duk inda kika bar shi a ƙarshe shine ba kya so ɗin sai ki bar min na yi yadda na ga dama asma'u ta hau tunani ga shi ya ƙure ta a can ƙarshen gado duk inda ta san ana jin zafin cizo ta fara lissafa a cikin zuciyarta ya ce ke fa nake jira to ni bakina na fi so kanal shag ya ɗan ɓata rai ni kuma nan ne bana so sosai a jikinki kin ga sai na rama a nan ba sai mun yi nisa ba daga nan bai bari ta motsa ba balle ma ta gudu shi ya fara tashi wurin karfe goma ya kalle ta ita kuwa bacci take kamar wata 'yar yarinya allah sarki asma'u duk wata matsala ta ta wuce a wurinsa yadda ta iya jajircewa akan aurensa duk da matsalarsa shi ma yake jin santa sosai a ransa zai yi nasa ƙoƙarin gurin ganin ya kyautata mata duk wani gata da namiji zai yi wa mace shi ma zai ƙoƙarta baya son ko kaɗan su yi nadamar auren juna yadda take tunanin ya mata alfarma shi ma hakan yake ji a hankali ya fita daga ɗakin don kada motsinsa ya tashe ta don ya san ba ƙaramar gajiya ta yi ba kafin a fara biki ga ta biki ga kuma ta rashin baccin kirki a nasa gidan kicin ya shiga wanda ya cika da sto da kayan abinci tun kafin a kawo gara sauran ƙananan abubuwa kuma da mace ke bukata na kicin safiya ya bawa kuɗi ta je ta siyo masa ya ce ta tabbatar idan an gama komai ta ajiye a kicin ɗin lokacin da ta kawo kayan ta tarar da su shema'u suna su aiki bayan sun gama ne ta ajiye aiko yana duba ya ga abubuwan da yake bukata ya fito da su A da, asa ɗaya kada asma'u ta tashi kamin ya gama ya daɗe da koyon girki a wajen hajiyarsa don ko ta kore shi daga kicin ɗin sai ya dawo ya ce taya ta zai ita ma tana hakan saboda ta ga shi namiji ne kuma ɗan fari shi kuwa ko a jikinsa ƙarshe babansa ya ce ta rabu da shi kawai Ga shi yau amfanin koyon girkin ya zo da asma'u idan ta biyu kila ta yi masa dariya ko kuma ta hana shi wata hira da suka taɓa yi har ta faɗa masa abin da take son ta ci da safe ya tuna a lokacin dama tunaninsa ya mata a ranar farkon aurensu tana can tana baccin gajiya ya dafa musu indomi da attaruhu albasa da karas yadda dai ta ce tana so ya dafa ƙwai ya yanka a gefe da kukumba sannan ya haɗa musu ti a kwaf sai zuba a tire shi kaɗai yake murmushi har ya je ɗakin tana nan inda ya bar ta ya ajiye tire din ya zauna a kusa da ita ya janyo ta jikinsa ta buɗe ido kenan za ta yi magana ta kula da agogo sha ɗaya har da rabi ta zaro ido tana ƙoƙarin tashi subhanallahi haka ne bacci ka daɗe da tashi ko Ka ga ko breakfast ban haɗa maka ba ban san wani irin bacci na yi ba yau duta damu ko kaɗan bata so hakan ba amare da take jin labarin suna riga mazajensu tashi su haɗa musu abinci ita gashi rana ta fito tana ta bacci zaune da ita ya sake yi dukin wani tada hankalinki kamar wadda ta yi laifi bacci kuma ai dole ki ko kin manta biki samu damar yin bacci ba jiya asma'u ta ji kunya duk inda zai ɗauko magana da za ta kunyata ta ya iya ta sake yunkurin tashi sai ta ga tire ɗin abinci har tiriri yake sai a lokacin ta farga da ƙamshin da take ji ta ji cikinta yana kukan yunwa idanta ne ya ciko da kwalla da ta ga yadda ya tsara komai kamar hirarsa ta sati ɗaya kafin aure faɗawa jikinsa ta yi. ji kamshina na gode tana jin wani sabon sansa a ranta dama wannan farin cikin yake son gani daga gare ta kuma ya samu ki je ki yi brush kada abincin ya sanyi idan kuma godiya zaki yi to zan iya baki goyon baya kin san ana son yawan godiya yana magana yana ɗaga mata gira ta yi saurin tashi tana dariya ta shige toilet kafin ta fito wayarsa ta soma ƙara ya ɗauka ganin mai gadinsa ne sa baƙi ne suka zo har mota biyu na buɗe musu kanal ishak ya ji kamar ya fita ya kori ko suwaye shi fa yana mamakin wannan ɗabi'a ta mu. a yi komai na hidimar biki da mace wai amma gari na wayewa sai a zo ganin amarya ko kuma ganin gulma kamar yadda yake kiran ziyara ai dai a bari ko a zahar ta yi amma yanzu ko sha biyu ba ta yi ba a ce an zo gidan sababbin aure ai ba a so zaman lafiya ba bari a lokaci irin wannan da ya gama tsara yadda zai kasance idan sun ci abinci da amaryarsa ina fatan dai ba a gaban ka kira ni ba esa ina daga ciki ne rai a ɓace ya ce to ka fita ka ce wayata a kashe take kuma na yi umarnin kada a buɗe min gida sai da izini ya ajiye wayar da ya ji asma'u za ta fito a kan gada suka ci abincin duk kunyata ta ajiye a gefe suka rika ba wa juna a baki yadda ya kyautata mata ita ma haka take ƙoƙarin yi masa shafi ya manta da batun baƙi sai da asma'u ta fita kicin za ta mayar da kwanuka hajiya ta kira shi ko gaisuwarsa bata amsa ba ta fara faɗin akan lalle ya sa a buɗe gate ga baki na 'yan uwansa ne da wasu kuma daga gidansa asma'u duk sun haɗu a bakin gate mai gadi ya ki buɗewa ba a sa ransa ba ya ce to tare da bata haƙuri yana ajiye wayar asma'u ta dawo ta ce masa za ta je ta yi wanka na zo mu yi tare ta fito da manyan idanunta rufa min asiri ni ne sirrin naki ai matar ji kamshi ba kya buƙatar rufe min komai ki je ki amma idan kika daɗe za ki gani ta fita shi kuma ya je waje daga shi sai dogon wando da jallabiya ba zai faɗa mata da baƙi ba don ya san ruɗiya za ta yi ta fara komai a gurguje kuma abin da baya so kenan shi ya sa ma ya kyale ta ta yi wankanta bayan ya bawa mai gadi umarnin ya buɗe musu gyaɗin ya buɗe kofar falon ya koma ciki yan uwansu ne na ji kamshi masu koma a ranar sai kuma na asma'u yan washishi sake fitowa ya bayan sun shigo an fara hayaniya ana ta gaisawa wasu na ina amaryar take ne ai suna ganin sa har yan uwan nasa kunya suka ji sosai domin kana ganin sa zaka san cewa bai daɗe da tashi daga bacci ba ya eh, yi murmushin mugunta ganin duk sun rikice da ganinsa a haka suka gaisa manyan cikinsu ma sun ji kunya sosai a ransa ya ce gobe ma a sake zuwa kallon kwakwaf basarwa ya ce tana shirya ne bari na kirawo ta kafin ya karasa shigewa korido din ya ji sun soma kuskus ana cewa da ma ba yanzu aka zo ba sai an jima ɗakin asma'u ya shiga ya tana ta ƙoƙarin zuge zub ɗin rigarta tana ganinsa ta juya wai kada ya ga bayan nata ya shigo ya rungume ta ya zuge mata zib ɗin sannan ya ce sarkin kunya kin gama shiryawa muna da baƙi a falo a ruɗe ta ce baƙi kuma yaushe suka zo ban duba ma kicin bani ko akwai abin da zan iya basu tunanin yadda za ta yi ta so mai dama ransa a ɓace da zuwan baƙin ganinta yanzu ne ya sa ma ya ɗan manta gashi yanzu duk an ruɗa masa ita ita da bata gama sanin kan gidan ba an zo mata da mutane sun fi goma shi yasa tun ɗazu da suka zo na ce kada a buɗe musu gate au sun daɗe da zuwa me yasa ka ce kada a buɗe musu ai sai a ce laifina ne a zatensa za ta ji daɗin yadda ya bai san mu mata mun saba da irin wannan bakin na bayan kai amarya ba idan ba a sa'a ba ma ƙawayenta ne ke zuwa ajiya aka kwana amarya mai bakin aku kuma ta yi ta bayani dalla dalla ganin ya yi ta damu da bakin da bata ma san ko su waye ba ya ce na yi miki gwaninta ne kike ɓata rai to ki je su, ni ina ɗaki in kun gama asma'u ta ji wani iri maganarsa kaɗai ta sanar da ita ransa ya ɓaci ya juya zai fita ta riko hannunsa ka yi haƙuri ji ƙamshina ya ɗan yi murmushi babu komai akwai lemo a firij kuma ina jin da akwai kek ki basu fita ya bata a tsaye ta rasa yadda za ta yi gashi ya yi fushi sannan ga baƙin da idan bata je ba su ma za su tafi da ita a baki haka ta yafa mayafi ta fita wurinsu su a takura ganin ango ya ba su kunya ita kuma ta kasa sakin jiki saboda kunya an shanya su a waje gaji ƙamshinta yana fushi ba su wani daɗe ba suka tafi ko irin leƙen gidan amaryan nan ba su sami yi batun da sun san yana gidan suna tafiya ta koma ɗakinta ta canza kaya zuwa wasu riga da suke da suka fiddo da jikinta sosai ta sa turare ta yi kwalliya ta tafi bawa angonta haƙuri zaune ta same shi akan doguwar kujera ta ɗakinsa yana shiryawa yana waya da alama da mami ne tunda asma'u ta shigo ya ganta da kwalliya da kamshin da take zuba ya nemi fushinsa ya rasa hannu ya mika mata alamun ta ƙaraso tana ji ya sallamu mami ya dube ta na ma yafe miki dariya ta kama yi tun ma kafin na bada haƙuri ai ganin ki ya kori fushin amma ki sani ni ba zan yarda da baƙin nan ba sati biyu kawai aka bani a gurin aiki don haka ni ba zan iya raba su tare da shi ba don haka an jima za mu haɗa kayanmu gobe in allah yadda za mu tafi yankari game reserve da sun kuyar da kai ta ƙara ba shi haƙuri sannan ta ce ko na je na fara haɗa kayan yanzu ya ja hancinta yanzu kuma ai lokaci na ne ranki ya daɗe a'a